بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan litinin mai tarin albarka wacce take ita ce litinin 23 ga watan rajab Allah a wannan shekara ta 1431 wacce ta daidai da biyar ga watan bakwai shekara ta 2010 miladiya da suna Allah ta'ala a karatunmu na wannan littafi a umdatul ahkam yau za mu tashi farkon kitabul hajji cikin taimakon Allah ta'ala da ikonsa makon da ya gabata muka kammala bayani daidai gwargwadon abin da ya sawwaka na abin da ya shafi bayani akan azumi ma'ana kitabul siyam yau za mu tashi kitabul hajj shi dai alhajju lugata shine alqasdu istilahan shine qasdu baitullahi alharam ala zamanin makhsus li'adai ibadati makhsusa aw kama qil yin an ce alhajju shine alqasdu nufata a asalin yaren larabci a shar'ance idan aka ce alhajju ana nufin nufatar ɗaki mai alfarma a lokaci sananne domin yin ibada sananniyar ibada keɓantacciyar ibada a lokaci keɓantacce domin ibada keɓantacciyar ibada kamar dai da malamai suka dinga ta'arifi akan haka wani shine alhaji shi aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci Allah ta'ala yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce buniyal islamu ala khams a ciki ya ambaci aikin hajji aikin hajji yana zama wajibi ne ga wanda yake yana da iko rukuni ne daga cikin rukunin musulunci gano wanda ke ku rukuni yana gaban wajibi shi rukuni idan aka cire shi fa to addinin musuluncin mutum baki ɗaya yana karawa gaba ɗaya addini kun gano wannan da ke ko saboda ka aikin hajji ba karamar ibada ba ce babbar ibada ce mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim babul mawaƙit idan muka duba sosai da sosai za mu ga aikin hajji shine na biyar a cikin shika-shikan addinin musulunci kama a hadisin jibril قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تشهد الله إله إلا الله يكينا محمد وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت mun gane wannan sannan kuma haka yake a hadisin abdullahi dan umar bunil islam ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka eh wa hajji wa sami ramadan hadis abdullahi dan umar na bunil islam ala khams lalla shine tartibin da imam al-bukhari imam al-bukhari ya dan sai da ya gabatar da babun hajji sannan ya kawo babun azumi ita dai shahada ita ce shi shike na farko wanda yake in babu ita babu musulunci ita ce kalmatu taushi kalmatu tauhid kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah wacce take ita ce urwatul wufqa ita ce kalmatu taqwa wa alzamahum kalimatu taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha ita ce da'watul haqq lahu da'watul haqq sannan malamai sukan gabatar da abin da ya shafi sallah kasancewar ita wannan takan akan yi ta a kullum ta riga ta cuɗanyi da al'umma mana fata Allah ta'ala ya karɓa mana sallolinmu sannan sukan biyo babin sallah da kuma abin da ya shafi zakka kamar da sukan biyo shi da babin da ya shafi azumi yau Allah ta'ala ya kawo mu inda suka bayani ka abin da ya shafi ake hajji. malamai sun bai ma aikin hajji mahimmanci sosai da sosai kasancewar shi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci sabili da haka akwai littafi da aka rubuta akan aikin hajji kadai kamar yadda ka san an buɗe babu aikin hajji a cikin littafai waɗanda yake ba suna magana ne akan aikin hajji kadai ba eh littafin iziya littafin risala littafin askari muktasar mudawwana littafin sahih bukhari muwadda da sauransu duk littafai ne da suka bayani akan aikin haji sannan kuma akwai littafai da aka ware domin yin magana akan aikin haji kamar akwai sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar ha jabir wanda yake muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya jikin shi da gafara ya yi littafin ya ɗauki hadisin jabir ibn abdullah ya zama shi ne ƙashin bayan wannan littafi da ya rubuta kamar al-mughni na Sheikh Saud Shuraim limamin masallacin Baitullah al-Haram kamar yadda yake yi bayani kamar yadda aikin hajji ya zo a cikin adwa'ul bayan fi idhar quran bil qur'an da Muhammad al-Amin Shankiti wanda yake maganar ya ware juz'i guda da guda domin bayani akan aikin hajji ma'ana bayanin suratul hajji an gano wannan ko su aikin hajji ibada ce da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya daura ma bayansa kuma ibada ce take buƙatar mutum ya tsaya ya koye ta sosai da sosai kuɗi da ka kashe da wahalhalu faɗi tashi da kai kada ka ga cewar wannan ya wadatar wannan shine mafi kaɗan wanda fi komai wahala shine ka je ka koyi yadda za ka yi wannan shine abin da ya shafi aikin hajji kan mutum ya ji ya biya kuɗi kuma ya je ya zauna ba tare da ya sanya zai gabatar da aikin hajji ba babul mawaqit idan aka ce al-mawaqit ne na al idan aka ce al a babu aiki hajji yana da al'amurra guda biyu ko dai al zamani ko al almakani akwai lokaci na aikin hajji lokaci da shari'a ta ware domin a yi aikin hajji kisa aka ce qasdu baitullahi haram fi zamanin maksus a wani lokaci keɓantaccen lokaci wannan wanne lokaci ne ta bangaren azzamani lokacin aikin hajji eh Allah ta'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'alumat aikin hajji watanni ne sanannun watanni su ne watan shawwal da watan zulqada da watan zulhajj ta bangaren watanni waɗannan su ne watannin aikin hajji idan mutum ya ɗauri niyyar yin aikin hajji a watannin da ba waɗannan ba hajjin shi ya yi? eh bai ba kun ce yau ashirin da nawa da ga watan rajab sai mutum ya sa ihraminsa yau ya ce allahumma ka hajja ya zauna a cikin ihramin nan har zuwa ranar arfa ya tafi arfa washe gari izo yi komai da komai aikin hajji shi ya yi kobe ba kun yi shuru domin ba samu da kolul lokaci ba kun gane maganar ko ba samu da kolul lokaci ba saboda haka aikin hajji shi bai yi ba wannan zai nuna maka idan mutum ya yi niyya ya ɗauri ɗamarar aikin hajji bayan la'asar a ranar 29 ga watan ramadana aikin hajji shi ya yi? eh bai ba idan ya ɗauri ɗamarar niyyar aikin hajji a ranar 1 ga watan shawwal aikin hajji shi ya yi? eh ya yi saboda ya dace da lokacin aikin hajji ga a daidai nan ne zaka tuno matsalar da kullum muke maimaita ta idan dare shi ke riga rana to idan aka ce an ga watan ramadana yau din nan in ka ɗauri da mara aiki hajji yanzu nan ka gobe shi ne ranar sallah sai wannan daren kaga in ya zama na gobe yanzu aiki hajjin ka yana nan domin ya yi daidai da lokaci an gane wannan binai idi aka saban da kullun ake magana akan shi wanga ya nuna kenan lokacin aikin hajji akwai lokuta akwai ta bangaren miqat na lokaci akwai kuma bangaren miqat inda shari'a ta ajiye maka a nan za ka ɗauki niyyar aikin hajji eh an gano wannan wannan kun gano akwai aikin hajji ya sha bamban da sallah ita sallah ma kin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari su ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura Allah ta'ala ya sanya min kasa kaf ta zama wurin yin sallah in dai ban da wuraren da shari'a ta yi togaci a kansu kamar ina da ina eh kamar makabarta na mutum zai je makabarta zai je mafantaini yana sallah eh ko za a gina masallaci ne a kan kabari ko za a shigar da kabari cikin masallaci ne kamar makabarta kamar bola kamar mahauta kamar daji kamar bayi barakallahu fiki kamar eh barakallah makwantar raƙuma to makaranta makwantar awaki fa inna awaki suke kwanci kwanta fa suke kwanciya fa wannan ba na jisa bane ai wannan ba na jisa bane to fitsarin raƙuma shi ma na jisa ne wai ce maka fitsarin raƙuma ba na jisa bane Allah sallallahu alaihi sallam ya umarci wasu masu sha wadda wata cuta da ta kama su abin da sa an ce raƙuma suna al'ada da kuma inda aka halakar da waɗansu kamar madain salih na makaranta ta tafsirin suratul araf ma'ana da akwai wurare da shari'a ba ke dake sallah a wurin ba kun gano wani da ke ko to shi ma ake haji shi ma ake haji akwai wurare da shari'a nan ta yadda ka ɗauki niyya a wurinsu sai da in baka ɗauki niyya a wurin ba to lalle za ka shiga wani hali shine babul mawaƙi sai ka yi la'akari akwai almiqat zamani na lokaci shine wanda maka bayani akwai kuma almiqat almakani wurin da shari'a ta yadda nan za ka je ka ɗauki niyyar aikin hajjinka kun fahimci wannan da kyau ko kuma a daidai nan nake cewa kuma ina fatan dinga maimaita wannan jumla din a duk lokacin da mutum ya himmatu zai tafi aikin hajji a matsayin shi na wanda bai fara ba ko ma wanda ya fara din na farko dai ya zamana abokanan shi da zai tafi da su ayarin da zai bi ya zamana waɗanda suka san aikin hajji abin da nake nufi da waɗanda suka san aikin hajji sun san shi a karance don mutum ya je aikin hajji sau goma sau ashirin idan ya je yana maimaita irin na da ne kuma a yadda i na da din ma'ana ba ba da kan gado ba kaga yanzu dai bata canza zani ba su dole ya zamana wanda zai tafi da su ya zamana sun sa aiki hajjin nan na biyu kuma a ce sun taɓa yi kun gano wannan to kaga anan koda kun saba da mutum koda abokinka ne ni shekara da shekaru tun da yanzu tafiya ta aiki hajji ta kama ai kaga dole ka canza aboki tunda ka san da kai da shi in kuka yi wasa kar kuɗin ku tafi a haka abin da zai nuna maka wannan shine a lokacin da yanzu ka haɗa kuɗin ka za ka tafi Legas ko za ka tafi Anacha ko za ka tafi fatakwal domin yo sayayya abokin gaba da kuka taso da shi yau shekara 35 kuna kuna wasan kasa tare kuka wasan kasa yanzu da za ka tafi can yo sayayya wani wanda ya saba zuwa shi za ka tafi da shi haka ne ko ba kawai haka ke ko ba haka ke ba wani ma zai iya biya ma wani kuɗi ya tafi da shi kawai ko da ba zai so komai ba haka ne ko ba kawai ne amma sai ake hajji mutum ya biya kuɗi maƙudan kuɗaɗe kullum kudi ake karawa sannan kawai kaɗa rigar shi ya tafi kada mutum ya zama da kama wanda ya sa waya a kudi a waya mana kawai ya kunna aka kama ya ajiye ya babbace kuɗin shi haka kawai ibada ba haka take ba أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد وقرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديث عبد الله بن عباس الله تعالى قال مش يده radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya da su da shi Abdullah da kuma baban shi Abbas shi Abbas shine ammu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce baffa shine dan uwan uba wa ko kani wan mahaifi ko kan mahaifi shi ya kira baffa shi ya kira am to da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah da Abbas wa da kani suke an gane wannan ko to ga tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Abbas akwai yan uwantaka ta jini Abdullahi dan Abbas yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi waqata li ahli madina ya sanya ma mutanen Madina inda za su ɗauki haramin su menene harami eh ba wannan farin abin da aka sa ba idan aka ce al-ihram shine ita ce shine niyyar da mutum ya kudurce shi wannan mayafin guda biyu ana kiran shi ne libasul ihram tufafin da ake sanyawa kullura lura an gane bambancin su tufafin da ake sanyawa sunan shi libasul ihram niyyar shine al-ihram kowanne cin gashin kan shi yake yi idan ka sa wannan tufafin guda biyu na sama da na ƙasa ba tare da kayan niyya ba duk abin da ya haramta ga mai aikin hajji ya haramta gare ka eh bai haramta gare ka ba saboda ya halatta ka sa tarari in dai ba wai yanzu yanzu zaka je ka shiga aikin hajjin ba misali ya halatta ka yanke a fa kun gane wannan eh to amma idan mutum larura ta zo ta wuce da shi wurin daukan aiki wurin daukan ihrami ba shi da libasul ihram sai yi me sai niyya yanzu yana cikin ihram ko ya ciki yana ciki ya halatta yanke farce to amma kuma ya kayan gida ne yake tare da shi eh yana cikin ihrami kai shiru ihrami shine ita shine niyya da mutum ya kudirce a zuciya da ya je miƙaci ya ce Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajjan ko Allahumma labbaika umaratan mutamattan biha ila alhajji shikenan ya shiga ihrami duk abin da ya haramta ga mai haƙƙi haji ya haramta a gare shi sawa'un ya sa wannan ko bai sa ba mana ya sa wannan farin tufafin ko bai sa ba eh kamar yadda aka ce libasul ihram shine wannan farin tufafin guda biyu na sama da na ƙasa wannan kwarjan din kenan kowanne da hukuncinsa kamar yadda na faɗa idan mutum yayi bai sa ba ya huce hukuncin shi da ba akwai abin da ya hau kan shi kun lura da maganar ko nan saboda haka a yanzu nan kamar ma ce kaf nan yanzu muna inda yake za a ɗauki niyya ne domin wurin ɗaukar niyya shine ɗaukar niyya shine abu na farko wurin dukkanin ibada eh ita ibada ta aikin hajji tana da rukunai guda nawa tana da rukunai guda hudu idan ka cire ɗaya daga cikin hudun nan babu kamar babu abi aikin hajjin ka bai ba aikin umara yana da rukunai guda uku in ka cire ɗaya cikin ukun nan umara ka bate ba ba kabal ba ba ne mutum yake yake sallah azhar sai manta bai faciya ba eh a kaga ilghayin ta zai yi wannan raka'ar zai ilghayin ta ne sai mai da wata makamanta amma idan aka ce bai karanta kaza bai karanta sura bane misali kaga sujudu sahawi sujjadar rafkannuwa za ta iya cike wannan gurbin haka ne ko ba ka bane saboda haka sai ka bayanci aikin hajji yana da rukunai guda hudu ɗaya daga cikinsu in ya faɗi to mutum ya san aikin hajji shi ya tashi aiki kun gano wannan da kyau ko sannan kuma yana da wajibabbu da suka biyo baya wanda yake in ɗaya ya faɗi cikin wajibabbun nan wani abun ne ya hau kan shi amma aikin hajjin shi yana nan waɗannan al'amurra guda hudu na aikin hajji su ne niyya shi za za ka an ce al na biyu at-tawaf shine tawafi waliya yatawafu bil bait na uku as-sa'yu bayna safa wal marwa tafiya sa'ayi tsakanin safa da marwa inna safa wal marwa min sha'irillah na hudu alwukufu wuqufu bi arafa tsayuwa a arfa waɗannan abubuwa guda hudu in ɗaya ya kubce ma mutum to ya sani fa sai dai baɗi kuma misali sai yanzu ake karatun nan yau 21 ga watan 23 ga watan rajab sai mutum ya ji an faɗi waɗannan sai ya ce tab aiko ya manta aikin hajjin da ibe ya tsaye arfa ba ko kuma mutane sun tafi arfa shi kuma ya tafi ka'aba ya je samu ka'aba ba kowa ma na ya taɗa wafi ya taɗa wafi ko kuma mutane sun tafi arfa shi kuma ya zauna a tanci yana ta bacci bai tashi ba sai da gari ya waye kun lura da maganar kaga duk wannan bai aiki hajji ba da an ce da shi alhaji sai ce a ba samu aiki hajji ba Allah ya sauke balle ma ai wannan da malam bahaushe da yake kira shi alhaji kawai abubuwa guda nawa ambata wa zai maimaita su da mai wata take ta ce al-ihram nam a a kawo su yadda na kawo su aiwa ko ka ce tawaful ifada tawaful ifada السعي بين الصفا والمروة الوقوف بعرفة haka za a kawo su a jere zai fi maka daɗi me amfanin kawo su a jere an ka rike su a jere a haka za ka kawo su mun kawo su ne yadda suke aikaci ba ɗauko na ɗaya a kai gama zai taimaka maka a tartibul ilmi wa zai maimaita su In ka ce al-hiram sai ka sa niyya cikin baka biyu. in kuma ka ce aniyya ya kasa alhiram cikin baka biyu menene baka biyu cikin kausayin cikin bracket ايه طواف الافاضه السعي بين الصفا والمروه الوقوف بعرفه waɗannan su ne rukunan حج hajji ta yadda in mutum bai ɗaya daga cikinsa ba aikin hajji shi ya tashi aiki an gane wannan to a yanzu muna ina eh muna ihram muna matakin farko kenan kowanne ɗaya daga cikinsu fa yana da wajibabbinsa yanzu muna miƙaci inda za a ɗauki niyyar farko a ina za ka ɗauki niyya a matsayinka ne mai aiki hajji ko mai umara anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli madina lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya ma mutanen Madina wurin ɗaukar niyya ya zama zal hulaifa wurin da ake kiran shi zal hulaifa ko ka ce zul hulaifa amma zul hulaifa wannan fi ghairu hadal hadith saboda ai kaga wannan waqata li madinati za ismul maf'ul abin nan maf'ulun bihi ne kuma ga mansubun ne bil alfi li'annahu min al asma'i sittah ala haddi qawl ibn malik ya sanya ma mutanen madina duk mutumin da yake a garin madina ya nufi ina makka domin aikin hajji ko umara zai tsaya ne a zul'ulaifa domin ya ɗauki niyya eh kun gane maganar zai tsaya ina a zul'ulaifa domin ya ɗauki niyya daga nan kuma sai kama ina sai kama hanyar makka wannan miƙati shine abadul mawaqit shine miƙatin da ya fi kowanne nisa da makka domin tsakanin shi da ka'aba yana da tazara wajen kilomita 400 da wani abu amma sauran mawaqit din ba kai wannan nisa ba ka gane wannan da ke ko kuma wannan zai nuna maka falala ta Allah madaukakin sarki kana fita daga haramin madina ta hanyar da ka fita kawai za ka isa miƙaci ne kana shiga miƙaci ka shiga haramin ina kenan ba ka shiga haramin maka ba mutum da ka sa hirami kuma ai kaga shi kenan kun gane wannan da ke ku shine adul mawaqit wuri mafi nisa na miƙa da ake da su ya sanya ma mutanen madina a nan za su ɗauka wali ahli sham mutanen sham ma'ana siriya kenan su kuma aljuhfa a nan za su ɗauka masa murino kenan wali ahali najad su kuma mutanen najadu mutanen najad ina za su ɗauki niyya ƙarnan manazil ka iya faɗa ƙarnan manazil nan za su ɗauki niyyarsu wali ahalin yaman mutanen da suka ƙullo daga yaman ya lamlam za su ɗauki niyya a yalamlam ne kusura nawa muke da su nawa muka ambata eh kace me manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce hunna me kenan waɗannan wuraren domin gairu a ne waɗannan wuraren lahum gare su ne susuwa mutanen garuruwan da aka faɗa su kaɗai waliman ata alaihinna nan da dukkan wanda ibiyo ta nan min ghairi ahalihinna wanda yake shi ba ɗan garin bane amma ya biyo ta nan mimman arada alhajj wal umara ga duk wanda ya nufin yin aikin hajji ko umara wa man kana duna zalik amma wanda yake matsugunnin shi bai kasa da nan yake wa man kana duna zalik wanda matsugunnin shi gidan shi garinsu ƙasa da nan yake kamar ya ƙasa da nan mana shi ya bar sai an baro zulhulaifa sannan a samu gidan shi sannan kuma a je ina a je makka kun gane an gane maganar ko kaga shi yanzu yana tsakani ina da ina kenan yana tsakanin miƙati da makka to shi kuma fa zai koma baya ne ya ɗauko ko kuwa kun gane tambaye kenan manzala sallallahu ya ce wa man kana duna zalik to duk wanda yake ƙasa da haka fa min haifu an sha'a zai ɗauki niyyarsa ne a inda yake kun gane wannan mun sami miƙaci na nauke nan na biyar shi ma miƙaci ne to yanzu idan kana kwar gabas abokinka yana kwar yamma a garinku a ina za ka ɗauka a kwar gabas a unguwar gabas za ka ɗauka sai ka biya ma abokinka da ke unguwar yamma ya ɗauka sai ku wuce tunda kai a kwar gabas kake ana ake maka miƙatinka eh hatta ahalu makkata min makkata har mutanen makka su ma a nan makka za su ɗauka yanzu masa miƙati guda nake ko ce a guda biyar masake komawa kan hadisi ɗin eh, eh to yanzu ahalu makka za su tafi haram kenan eh mutanen makka mu koma baya kan hadisi ɗin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة لأهل المدينة ذا الحليفة lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya sanya ma mutanen Madina ya sanya musu dhul ya zama inda za su dauki niyya eh? shi wanda zai dauki niyya yana da halaye guda nawa uku ko dai ya dauki niyya kafin ya zo inda aka ajiye mai ɗauki niyya kun gano wannan ko ya ɗauki niyya a daidai inda aka ajiye mishi ya ɗauki niyya no kenan ko ya ɗauki niyya bayan ya huce inda aka ce mai ɗauki niyya na akwai na hudu eh to mai hukuncin waɗannan gaba ɗaya mai hukunci waɗannan ɗaukan niyya a inda aka ajiye a ɗauki niyya shi ya fi kowanne kun lura da wannan ko babu wani wanda i daidai da shi ɗaya kenan sai wanne kuma cikin uku sai wanda ya ɗauki niyya kafin ya kai wanda ya ɗauki niyya kafin ya kai kawai ya ɗauki niyya ne kafin ya kai ba don wani tasiri ba la'alla ko don wata larura ya zama na kuma zai bi ta wurin kun lura wannan aiki hajji shi ya yi niyya shi ta yi eh tun da daman in ya ɗauki niyyar aizozo ya huce ta ina ta wurin wa zai bada misali eh kama a jirgin sama yanzu ka tashi daga nan za ka wuce miƙatinka ko ba za ka wuce ba za ka wuce jirgin sama zai sauka a miƙatinka ka ɗauki niyya ko ba zai sauka ba eh eh ba zai sauka ba in ya tashi daga nan kawai sai jidda haka ne ko ba ka ba ne kuma mun lissafa jidda a wurin ɗaukar niyya ko in ce manzo Allah sallallahu ya lissafa jidda a wurin wannan wuraren da muka ambata bai lissafa ta ba to kaga dai yanzu ko dai ya zamana ka sauka a miƙatinka ko ya zamana ka ɗauki niyya tun da ka san za ka wuce miƙaci ɗin eh ko kuma ka ɗauki niyya bayan ka wuce miƙaci ɗin in ka ɗauki niyya kafin ka je miƙaci azumin kai abin da niyya ka ta yi ake hajjin ka yayi kuma babu komai a kanka ku lura da wannan in ga ɗauki niyya a daidai inda aka ce ka ɗauki niyya shi fi kowanne ba a kwatanta shi da kowanne in ka ɗauki niyya bayan ka huce inda aka ce ka ɗauka to yanzu jini ya hau kanka sai ka yanka kun gano wannan da kyau ko kun fahimci wannan shi yasa na ce muku al-ihram wajibi ne shi rukuni daga cikin rukunin aikin hajji to shi ma kuma yana da wajibabbu wajibabbun ihrami ɗaya daga cikin wajibin ihrami shine mutum ya ɗauki niyya a miƙati kada ya ɗauki niyya bayan ya huce miƙati sabili da haka idan miƙatinku jirgi ba zai sauka ba wasu kamfanonin jiragen sukan sanar cewar nan da minti biyar za mu isa miƙati kun lura da wannan nan da minti biyar za a shiga za a isa miƙati kenan sai ka ɗauki niyyarka tunda sun ce maka nan da minti biyar ana dab da zuwa kenan ko ko kuma ka iya lissafawa nan da minti biyar ka lissafa minti ɗaya biyu uku hudu sai ka ɗauki niyyarka ko kuma ka dinga labbaik Allahumma labbaik haka ɗauki tsawon minti ɗaya da wani abu domin ka samu ihtiyat na samun daidai lokacin da wurin da aka ce ka ɗauki niyyarka mun gane wannan da kyau wasu kamfanin jiragen su kan sanar ɗaya kenan wasu kuma kamfanin jiragen suna sanarwa su alhazai ko yan umara kuma sun yi bacci an gano wannan ko bai tona da kyau ko ni na ji sanarwar akwai kamfanin jiragen saman da nahawu yake sanarwar cewar daga nan saura miki kaza to ni kuma jidda zan sauka ina sauka jidda kuma zan hau jirgi zuwa madina to kuma gaga wanda yake shi umara zai yi kuma ma'ana umara zai yi daga nan jidda maka inifa ba madina inifa ba kaga kamata ya ce daidai lokacin yana cikin ihraminsa saboda haka a lokacin sai ka ce Allahumma labbaika daidai wannan lokaci sun ce saura minti biyar da ka kiyasta zuwa zuwa saura minti ɗaya sai ka fara labbaika Allahumma labbaika har dai ka samu ka samu wannan lokacin in ma kana ganin ba zai yiwu ba tun daga nan gida suke wankan ka a gida ihramin ka yana cikin jaka yana cikin jakarka ko a airport ko a cikin jirgin sama bayan an jirgin sama ya tashi ya daidaitu a sama daman kai wankan ka a gida kawai sai ka ɗauko ihramin ka ka sa wannan za ka yi ne idan ya zama na in ka sauka a jidda ina ka nufa makka ba madina ba eh wannan yana tabbata ne in ka san in ka sauka a jidda maka ka nufa amma in madina ka nufa ai za ka biyo ta miƙatin mutanen madina kaga nan za ka ɗauki niyya kenan kun fahimci wannan da kyau to kaga a daidai nan jirgin sama yana daidaituwa a sama sai ka ɗauki niyya ka kawai daman ka sa libasul ihram a jiki sai ka ce Allahumma labbaika umara ko Allahumma labbaika hajjan ko Allahumma labbaika umaratun an biha ila alhajj menene ma'anar Allahumma labbaika umara idan za ka yi aikin umara kadai shine Allahumma labbaika umara idan za ka yi aikin hajji kadai ma'ana ifradi ne Allahumma labbaika abin nan Allahumma labbaika umratun mutumati an biya ilal hajji an za kai tamattu'i kenan ka fahimci wannan da kyau ko in za kai in za kai eh in za kai mudakhala da kuke kuma za ka sa اللهم لبيك حجا اللهم لبيك عمرة متمتعين بها إلى الحج اللهم لبيك عمرة نا عمرة زلا كنا كودا تمتعي ذاكي سيكتشي اللهم لبيك عمرة كمان تابك تشي متمتعين بها إلى الحج بأيك حجا كي أيضا ما عمرة كتب ذاك جي كي سيلوك تأيك حجا ياي أنما سوتنك a inda aka sauke ku an sauke ku a masfala an sauke ku a kudai an sauke ku a ina a nan masaukin ka za ka wanka sai ka sa libasul ihram a rana takwas ga wata sai ka ce Allahumma labbaika hajja mafaici wannan to duk dai kar mu je da nisa yanzu muna wurin daukan ihrami kun gane wannan da kyau saboda haka to yanzu ga wannan magana da muka ambata sai ya zama na ka shiga cikin jirgi baka dauki libasul ihram ɗinka ba ko kuma ka saye shi ta a filin jirgin saman da ke garinku amma ka sa shi a cikin jaka jaka ko kuma an karɓe ta an sa ta a cikin buɗin jirgin sama za ka tsaye da jirgin sama ka ce a tsaya kana da kaya a jaka a sauka za ka ɗauki jaka eh ka ba su yi ba eh kun ga shi ne nan za ku gane bambanci abin da na faɗa ɗansu duk da cewar ba ka da libasin ihram ba ka da tufafi a hannu yanzu kun gane wannan ba ka da tufafi a hannu na wannan abin nan din guda biyu amma ya halatta ka ce Allahumma labbaika hajjan ko labbaika umratan hajja ko labbaika sauransu dai sai ya zama kana labbaika Allahumma labbaik kuma kana cikin kayanka yanzu za a kama ka da laifin ka huce miƙaci baka sa libasul ihram ba ba za a kama ka da laifin ka huce miƙaci baka ihrami ba eh an gane wannan da ke ko iya ka ce to alaka ba ta mana ai larura ce sai ta ai saboda larura ne aka ce za ka yanka shine fa bidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ai sanyi tubabin da kai baka ji dadi a jikin ka ba eh ka ji dadi ai ka amfani ko baka amfani ba ka amfani wannan su ne al'amuran da ake bukata saboda haka maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yace waqata li ahli madina a Abdullahi ibn Abbas yake ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli madinati dhul hulaifa wa li ahli sham al juhfa wa li ahli najd qarn al manazil wa li ahli yaman yalamlam hunna lahun waɗannan wuraren hunna lahum waɗannan wuraren na mutanen waɗannan ne waliman ata alaihin min ghairi ahlihinna da duk mutumin da ya zo ta nan shi wanda yake ba ɗan garin ba ne jumla ke nan da goji ne ta ambato ɗazu idan daga nan kasan madina za ka wuce sai kun sauka a madina kun ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam kun yi ziyara a madina sannan ku dawo zuwa ina makka to ga nan madina ka nufa to daga nan ne kuna fitowa wajen madina a miƙa miƙatin tululaifa na za ka ɗauki ihramunka eh wani man ata alihinna min ghairi ahlihinna da wanda ya biyo ta nan wanda yake shi ba dan nan bane yanzu an ba shi hukuncin dan nan mimman arada alhajj wal umara ga dukkan wanda yake nufin aikin hajji. ita umara ana yin ta ne a dukkan tsawon kwanakin shekaru sabanin aikin hajji shi aikin hajji ana yin shi ne a cikin eh cikin watanni sanannu wakati makhsus an gano wannan ita umara tana da rukune guda nawa hajji fa rukuna umara guda uku kawai za ka cire ɗaya ne a cikin rukuna ake hajji in ka cire ɗaya saura nawa uku wanne za ka cire alwukufu bi arafa tsayuwa a arafa shi za ka cire sauran uku al-ihram da tawaf da asabi na safa marwa su ne umara su ne rukunin umara annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce mimman arada alhajj wal umara ga dukkan wanda yake nufin aikin hajji ko umara to wanda baya nufi fa ma'ana yanzu ya halatta kenan mutum ya shiga makka ba tare da ihrami ba eh saboda me eh za ka iya tuna a nan ya shiga maka ba tare da aikin hajji ko ba tare da ihrami ba iya salinka za ka iya tuna cewa a nan ya shiga maka ba tare da ihrami ba hmm? eh to umara fa so ɗaya yi umara ittaƙilla ya tsoron Allah ma ga umara a ji'in rana ga umara tulƙaba ga ta abin na hudibiyya ita malamai sana ta gano a kansu umarori hudu ya yi umara ba ya ce aiki hajji ɗaya yi haka ne ko ba ka bane eh haka ne ke Allah sai da mace Allah su tabbata a garshi aiki hajji ɗaya wannan bai hana cewar wayan kayi biyu ba baka daidai ba to amma kayi aiki hajji ɗaya kuma sai ka dinga bi ofis ofis a baka sai a baka kujera sai ka je aiki hajji eh maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yace malamai sun yi waɗannan maganganu sosai da sosai cewar neman man arada alhaji wal umara ma'ana yanzu ya halatta ka shiga maka kenan babu ihrami da sauransu ai babu aiki hajji muka shiga ko bayani za su dinga zuwa a hankali da isna Allah ta'ala wa man kana duna zalik wanda yake ƙasa da haka yanzu kana aiki a embassy na Nigeria da ke ina da ke jidda kaga jidda ka bar miƙaci baka kai ba kai maka ba kun lura da maganar ko kana aiki a embassy kawai sai ka ce bari ka kama za ka je umara to yanzu sai ka koma baya ka je ka ɗauko niyya ko kuma daga nan gidanka ka nan za ka wuce daga nan nan za ka wuce kun lura da wannan da kyau ko to kana karatu a madina ko dai a jami'ar musulunci da ke madina ko kuma a jami'ar taiba sai wata buƙatar ka ta kai ka zuwa jidda kun lura da maganar za ka kama hanyar maka fa sai ka kusa maka kafin ka ɗauki hanyar jidda da na faɗi wannan maganar ya nuna ka baro a ina kenan a baya yanzu ina ka nufa jidda jidda ka nufa sai da ka je jidda ka gama abin da za ka yi sai kuma tunanin ya zo maka a ah, amma ka zo jidda kuma baka je makka ba gashi nan bashi da wani dogon bashi da wata tazara mai yawan gaske tsakanin jidda da makka aiko ya kamata a ce ka je ka yi umara to yanzu za ka koma can hulaifa ne ka ɗauko miƙaci ko kuma a nan za ka ɗauki niyyarka a nan jidda za ka ɗauki niyyarka saboda a nan ne niyyar buƙatuwar aikin hajji ta zo maka eh aikin umara ɗin to amma idan daman kana da bukata a jidda ka ce a a aikutun da zan je jidda lalle ina da bukata a jidda ko zan yi umara mana yanzu tun daga madina kana da niyyar mai kenan umara to a nan ba za ka baro miƙatin mutanen madina ba sai tare da niyyar umara kun gano wannan da kyau ko dai ya zamana in ka yi ihraminka ka ka wuce jidda da ihraminka ka idan ka je ka kammala abin da za ka yi sai ka wuce ina makka ko kuma ka wuce makka da haramun ka gaje ka umaraka sai ka kama hanyar ka ta judda ba wani tazara ba wani nisa in na ce ba wani nisa ba wani nufin nan da bayan gida ba ne amma dai babu wani dogon tazara mai nisan gaske da zaka iya ganin cewa akwai shi hatta ahalu makkata min makka har waɗanda suke makka su ma a nan maka za su ɗauki niyyarsu ba sai sun je ina ba ba sun je wani wuri ba bayani akan wannan gaba ɗin bayani yana da yawa sosai da sosai ina ganin kasancewar yau na zuwa makare ga kuma lokaci ya ja za mu ta sa'aya a nan bizin Allah ta'ala a darasi na gaba za mu ɗora kasancewar hadisi na gaba yana da alaƙa da hadisi na farko kun fahimci wannan ko hadisi na gaba yana da alaka da hadisi na farko to ina ko wasu bayanan ma za mu kara da izinin Allah ta'ala subhanahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai da man galibin ka lura a Najeriyance waɗanda suka je a makara makara haka za ka kai tsaye makka suke wucewa ka fahimci wannan da ke ko to anan mutanen mu sun kasu kashi kashi akwai wanda yake E! yana da ihramin sa sai dai ihramin masa yana cikin jirgi yana cikin budin jirgi kun gano wannan saboda haka ya dauki niyyar sa kamar da bayani ya gabata yanzu da an sauka a jidda yana daukar ihramin masa zai sani ko kuma da an sauka a jidda yana samun kaya yana samu ya saya kawai a nan jidda sai sa kayan shi to amma amma wasu sun dauki jidda nan ne miƙati kawai kwata kwata ma saboda haka umara zai tafi ina zai shi ya san maka zai nufa amma sai ya je jidda zai wanka sai ya sa sa. Allah ta'ala ya sauke kuma alaikum salam rahmatullah shi aikin hajji ana yin sa ne a shekara sau daya ita kuma umara ana yin ta ne a duk kwanakin shekaru kwanakin shekara duka hatta a lokutan da ake yin aikin hajji ya halatta kai umara ka gani amma a lokutan da a lokutan da ake umara bai lalle ne zama ne ya halatta mutum ya aiki hajji ba Watannan watanni guda uku watan karamar sallah da watan da ke biye da karamar sallah da watan babbar sallah su ne watannin da aka yadda a aiki hajji a cikinsu kuma ya halatta mutum ya umara a cikinsu kuma yake hajji wajibi ne a rayuwa mutum yi shi so daya na'am subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk